yanzu haka ma akasarin jaridun najeriya na kwasashen cewa a karon farko tun bayan komawarsa gida daga jinyar da ya fama a london shugaban kasa buhari kama yayin garan bawul ga majalisar ministocinsa a taron majalisar zartaswa da ke tafi jibi laraba wannan hasashe dai bai ma rasa nasaba da kalaman da ministan harkokin mata sanita Aisha jumai Alhassan ta cikin kwanakin nan ne na miga baya ta ga gidan siyasar ta kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar kalaman da ke ci gaba da ce ku ce a kasar to sai dai koyan yanda wannan ma ke faruwa tuni fayan kasar ma suka soma bayyana fatan su game da batun tankade da rarrayan da ke tafe eh muna goyon baya haka din goyon bayan canja ministocin rusa ministocin a sasabbin don don tafiyan da ake tafiya yanzu ba mu gane ba shi Buhari yana kokari ya taimaka mana mu talagawa. su kuma sun hana ruwa gudu ba daya ma a rusa su a samu sabbi sake neman wayansu sabbi haka muke bukata inda hali akwai masu fakewa da rigan buhari su zalunci jama'a amma buhari bai sani ba amma yanzu allah ya fara fahimtar da shi kuma ya sani fulaku ne irin nashi da kawaici amma in allah da zai mana maganin su ni abin da nake tunani a zuciya na abin da sauran jama'a ma suke tunani ka san tafiyan buhari nan mafi yawanci a kabinet nashi ma wasu ba su so ya dawo ba. A kawata a sauke su gaba daya don ba su san aiki su ba dukkan su ba wani ministan da ya san abun da yake kamar ministan namu na Adamawa ba mu san abun da ya kai shi Abuja ba. Ministan Abuja ya kamata mu mutanen Adamawa mu ji daɗin ministan namu amma ba mu ji daɗin sa ba. To kuna nufin ku ku dai maimakon a ce a sauya wasu aiki a canja su gaba ki dai kenan? Ya kamata a canja su gaba daya sai a zabi waɗanda za su iya yi. waɗanda ba za su iya kuma a nemo musu abin da za su yi. Wannan mako na zuwa ne yayin da fa shugaban jami'ar APC da ke mulki a kasar ke ma ziyarta juyin Taraba da Adama domin gana da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar. To wai ko me shugabannin jami'ar APC ke cewa ne game da batun tankaɗe da rairayin da ake cewa shugaba Buhari zai yi a yanzu? Alhaji Ahmad Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jami'ar APC Adamawa wanda ma ke cikin tawagar tarbar shugaban jami'ar APC John Oyegu ya ko cewa fa suna goyon bayan wannan batu muna goyon baya takarar da raya sosai saboda muna son Najeriya ta ci gaba shugaban Muhammadu Buhari ne nan mutanen da ya kamata su taimaka mashi in ka duba komai sun da yawa da suna zama da shi ne amma ba wai suna da akida irin nashi ba ba kuma suna son shi a wannan kujera na shugaban kasa ba don haka ya kamata yanzu lokaci yayi da ya kamata ya kawo mutanen da suke son shi suka son Najeriya ta ci gaba a ci gaba da ba 'yan Najeriya aiki saboda gaskiya wasu ministocin ba sa taimaka ma shugaban kasa inda ya kamata kuma in ka duba Najeriya yanzu a shugaban kasa na neman mutane da ya kamata su taimaka mashi ta kowane fanni ta fannin gwamnati ta da kuma fannin siyasa. Koma da menene dai yanzu ko 'yan kasar sun ma da ido ne su ga irin yadda taron majalisar zartarwa za ta haifa a jibi laraba na shin ko za a sauke ne ko kuma a Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.